أعوذ بالله من الشيطان ni'mal qur'anu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا جماعة مسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato yau shi ne ranar asabar 24 ga watan biyar shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma a yau ne za mu ci gaba da karatun nan mai taken gyara kayanka kashi na tara kamar yadda muka yi alkawari muka ce bi izinin ta'ala za mu yi shi kashi goma to gashi Allah ya amince mun yi takwas yau gashi za mu yi na tara an biyo mu shi ɗaya kenan da izinin lafi ta'ala to wannan shiri kamar yadda aka sani ne amfaninsa amfaninsa shi ne kada mutum ya taƙaice iliminsa ya yarda cewa ilimi abu ne mai faɗi kuma ya tashi tsaye dangane da neman ilimi kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana shi ilimi shi ne duk yawansa Allah ce a duniyan ma kaɗan ne ya kawo mana wa ma utitun min ilmi illa qalila kuma shi ilimi ya fantsama ne a cikin al'umma don haka kowa da bakin ilimin gwargwadon abin da Allah ya bashi za ka samu mutane sun yi jami'a wannan ya ce agrib na karanta wannan ya ce mathematics wannan ce ingilis kowa dai da abin da ya karanta to haka shi ma fanni na ilimin addinin musulunci akwai abubuwa da dama waɗanda idan ka taho fagen mutum nan ya sani to akwai buƙatar ya zamto a matsayinka na masanin addinin musulunci ya zama ka san wani abu a wannan ɓangaren kuma kafin in ma kowa wa'azin gyara kayanka ni na tabbatar da kaina na fara yi mawa kamar yadda ina da abokai da dama waɗanda muka tashi tare da su muka yi tsallen yarinta irin su malam bello ɗan waire muna wa'azi a matsayinmu na masu wa'azi na yanki na tafi ƙarin karatu kuma ba inda ne burki sai ƙasan lafiyan bare bari a wamba kuma a lokacin dukkan abokaina masu wa'azi ne ba inda ba mu zuwa mu wa'azi amma na ga ya dace in je in ƙara ile a bayan haka kuma na zo nan dutsen ma a matsayina na mai wa'azi kuma ina ba da karatu ina da kuma al'umma da ke saurare na amma na ga ya dace in yanke in tafi atc arabic teachers college da ke nan katsina sannan a lokacin bayan na gama atc na dawo na kafa makaranta al'ummomi suna karatu a ƙarƙashina daga cikin waɗanda suke karatu akwai irin su malam sabi'u wannan wanda yake muku wa'azi na idina da kuma alhaji sulaimana mai tafsiri ɗalibai ne dai in ka je iya ganin ka ina koyar da larabci a wurin kuma ina koyar da tafsiri na ƙur'ani kuma a lokacin su ɗaliban gani suke aishi shi kenan ilimi dai yanzu in aka zo wurina kuma ai magana ta ƙare saboda haka gani suke ilimi in an zo wuri na sai dai sai dai mi gani suke kamar an zo karshe muka ce a ilimi ba haka yake ba hmm. a lokacin na ce to ni a cikin ɗalibai ma ma balagtu ɗaliban walakin ana ɗuwaino ban ma kai matsayin ɗalibi ba daga nan na tashi ba inda na burki sai bauchi makaranta bayan na je bauchi kuma na dawo nan dutsen ma na ci gaba da ba da karatu nan ma ɗalibai an ƙara taruwa sannan kuma na bari na tafi gombe to bayan na je gombe kuma na dawo nan ma aka kafa karatu aka ci gaba da yi da al'umma na gade da saura daga nan na tsallake ƙasa na tafi misira. idan ba a manta ba na dawo misira sannan kuma na tafi wani kwas ƙasar oman na watanni kuma har yanzu wallahi da azimi ina kallo na a ƙaramin ɗalibi ban da kai ɗalibi ba domin ina so in gaya maku cewa ilimi Allah he da ya kirara ya ce kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi hmm. la nafida al qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada Allah ya yadda duk kogin duniya ya koma tawada min ba'dihi sab'atu abhurin hmm. bayan kogunan duniya a ƙara wasu bakwai wai a ƙure kalmomin Allah Allah ce ma nafidar kalimatullah don haka kai yanzu ka na gehe guda ka ce daga kai ilimi ya kare ba karamin kuskure ba ne yanzu mu muka ɗaura ɗamara ma ta neman ilimi bi izinin lahi ta'ala akwai tunani da dama na tafiye-tafiye na ƙarin neman ilimi domin muna yi ne har iyakar rayuwarmu muna so hammuta da kai da ƙasa ba mu ban neman ilimi ba domin tun da jagoran mu annabi muhammad aka ce mashi wa qur rabbi zidni ilma ka ce allah ƙara min ilimi to saboda haka yanzu za mu gangara mu tafi wato darasinmu na gyara kayanka bari mu yi misali da wata kalma ta ɓalafal haƙƙa wal haƙƙa a kun wasu suna fassara wai inda Allah ya yi magana da shaidan din nan suka tattauna da shaidan ya yi bayani sai Allah ya ce wa shaidan wai ƙalafal haƙƙa wal haƙƙa a kun to yanzu kafa da gaskiya shaidan karanta mana ayar mu ji qala fa bi izzatika qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in shedan yace na rantse da buwaya ka Allah sai na halakar da mutanen nan baki ɗaya mutanen annabi Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka wadanda suke tsarka ka su ne wadanda da na iya dasu. su ala bal hadda wal wai da shaida ya faɗa ka sai Allah ce mishi to yanzu ne ka faɗa gaskiya to wannan shine dalilin da yasa muke cewa a tashi a nemi ilimin larabci akwai bambanci tsakanin aƙulu da taqulu da kamar Allah ce mashi qala fal haqa wal ta ƙulu sai a ce to yanzu ne kake faɗin gaskiya amma tun da ƙulu ne damirun lahi ne shi Allah ne yake magana qala fal haqa a haqa a wata ƙira fal Ya ce ma shi bayan ya yi wannan bayani sai Allah ya ce wa shaidan to gaskiya zan gaya maka shine magana ga ta nan gaban da amla anna jahannama min qaumin man tabi'aka minhum ajma'in kaga akwai bambancin aqulu kamar yadda ya ce ƙulla a ƙulu lakum in ji lahi ina fata an gane wala a ƙulu in nima lakum wani wuri wala a ƙulu lakum in nima lakum hmm. akwai wa iz ta ƙulu to shine nan kuma abokin magana ne hmm. ina fata an gane kenan akwai bambanci tsakanin mi tsakanin ta ƙulu da mi da a ƙulu to sannan akwai waɗanda kuma suke fassara walaƙad fatanna sulaimana wa alƙaina ala a matsayin cewa wani dogon tarihi hmm. wai shi annabi sulaimana a lokacin an jarabce shi har mulkin shi ya kauce bayan mulkin ya kauce wani aljani ya zo ya an shi zobe shi ya shiga wanka hmm. ya koma talaka bai da komi sai da ya koma ya je kogi yana tarin kihi ga wani mai kama kibi a cikin kibin ne aka bashi ladar tari wai ciki ne ya fasa ya gane wannan zobin wai amma a gidansa a lokacin wani aljani ya zo ya karɓe gidan hayye ta kwana da matarsa wani mugun tarihi dai wanda bai da aya to wannan shi ma ba karamin kuskure ba ne ka ɗauko surutu bayan kai kake cewa ƙur'ani kaɗai kuma ka ce hadisi bai cikin zancen Allah fiƙihu bai cikin zancen Allah littafin Allah shi ne ƙur'ani amma aka samu dogon tarihi mai dogon tsayi aka tambaye ka aya babu wannan gwari ne to sannan kuma akwai wasu masu fassara cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa man salaha min aba'ihim eh rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa atahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim cewa wai wa man salaha min aba'ihim din nan cewa duk mutumin da ya kai ɗansa makaranta to wannan iyayen nasa matuƙan ba su makirce shi ba duk irin laihin da suke yi to za su je aljanna wannan kuma ba karamin kuskure ba ne eh aikin lada ne ka kai ɗanka ya yi karatun addini amma kai ma dole sai ka yi aiki domin aikin ɗan nan ba zai kwace ka ba wannan kai ɗan makaranta aiki ne wanda ka samu ladashi to sauran kai ma kuma ka yi naka aikin ina fata an gane za a rubuta ma wannan lade, amma kuma ba zai hana in kana caca ko shan giya ko zina ko ƙarya waccan lade ta kai makaranta ta hana ka zuwa aljanna ba da ka gana cewa habi dan a'maluhum aikin mutane ya ɓaci ai ka rika aikin alkhairi ne kuma ka koma gefe kana na sharri kenan wancan na sharrin zai rusa aikin alkhairin da kake ina fata an fahimta kenan lasi zaka ba mutum kenan dan ya kai da makaranta ya ci gaba da barna ƙarrai kuwa don haka kana neman ka ɓata al'umma domin idan mutum ya kai ɗanshi makaranta wani kila ba ɗa ya kai ko uku kuma ka ce duk abin da ya yi wannan ba komi inda bai mai dan nan makirci kan da'awar da ya zo da ita ba to don haka kenan ka buɗe mashi kofa ya yi duk laihin da ya ga dama shi kuma musulunci mai ya zo yi ya zo hana barna ne hmm. saboda haka yau abubuwan da ke gaban mu yawa gare su don yau bayanin da muke so mu yi na sallah ne ɗungurin ɗinta a kan tafiyar ƙur'ani to amma shi yasa muke kawo misalai na wasu ayoyi tukun na kafin mu shiga zancen sallai akwai kuma masu fasara mal'unin akan duk wanda bai sa hula kamar kai gwani salmanu da kake zaune yanzu babu hula shi kuma Allah ya ce mana la illam yantahi munafiquna la illam yantahi munafiquna walladhina bi qulubihim maradun wal murjibuna bil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yudawirunaka biha illa qalila yace mal'uni yayi Allah ya ce la illam yantahi munafiquna kaga idan munafikai ba su hanu akan munafurci ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda suke da cutar munafurci a cikin zuciyarsu wal murjifuna fil madinati da masu yawo da gulma a gari Allah ce la nuguri yannaka bihim annabi za nuna maka su in ce wane shi ma munafiki ne wane na gidan wane shi ma munafiki ne idan aka yi haka kasancewa sun malayu jawiru na kafiya illa kalila ba za su makwabce ka ba sai dai abin da ba a rasa ba halin kasancewarsu mal'uni suna waɗanda Allah ya tsinewa albarka Ka kaga labari ne na munafukai da masu yawo da gulma a gari amma kuma wannan ba ina so in ce maka sa hula haramun ba ne sa hula sutura ce za ka iya sa babban riga za ka iya sa dogayen kaya allah ce ku zuzi na takum kawarku mm. da haka kowaɗanne al'umma akwai irin kawarsu akwai inda suke sa jallabiya akwai masu sa babban riga akwai masu sa shot don haka kowaɗanne al'umma da irin adon su matuƙar ba zai fitar tsiraici ba ya halatta ka yi shi na fata an gane to gaba kaɗan to har izuwa yanzu kuma akwai su kuma malamai waɗanda suke gunka kansu waɗanda za suke fasara la ta ji alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan wai cewa addu'an malam to ta fi addu'ar dukkan ɗalibai idan ɗalibai za su taru su yi safka goma ta ƙur'ani su roƙi addu'a kan wani abu to malamin su zo ya karanta aya ɗaya tak ya fi safka goma nan da suka yi saboda la taji an du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dan wai kak ku dauki addu'ar da kuke yi wa iri ɗaya ce da ta malam hmm. eh ta ta gabas hmm. bayanin yamma. shi ho wannan ba ma addu'a ce ta roƙon wani abu ba du'a'ar rasuli ka du'a'i ba'abikum ba'aban magana ce wata kira kamar yadda yanzu zan ganka yace magwani salmanu ko in ga alaran masalu ce alaran masalu Allah ya ce to annabi Muhammad ya fi karfin wannan kak ka kiran shi kamar yadda kuke kiran junanku kaga annabi Muhammad ya zo wuce ka ce kai manzo Allah kai Allah ce kun shi ya sa ma ayar ta ce a wani wuri cikin suratul hujurati hmm. ya ce maku kul wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum ba'da nan ba'dakum li ba'din nan ta bada amarukum antum la tashurun hmm. sake karanta ayar kowa jita wala tajharu lahu bil qawli ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كاجي ولا تجهروا له بالقول kada ku rika bayyanawa shi annabi Muhammad magana kamar yadda zan yi magana da kai ya zama manzon Allah shi ma haka zaka zo kana daga murya ka jahari ba abin hmm. shi ne an taba da kuma don kada ayyukan ku su bace wa antum la ku ba ku a jikin ku kenan ne wannan bayani ne aka ƙara maimaitawa anan la taj'alu rasuli bai na bainakum hmm. ka du'a ba'dikum ba'dan kar ku sanya kiran annabi kamar yadda kuke kiran junanku ku kenan akwai girmamawa tsakaninka da manzo Allah ba za ka zo ka kwalla mai kira kamar yadda kake kiran kowa ba hmm. ina fata an gane to duk da haka kuma bayan nan akwai waɗanda su suke ikirarin cewa su ma yanzu haka manzanni ne su ma kuma annabawa ne halin da muke ciki a yanzu to a ƙa'ida ta shari'ar addinin musulunci ta ƙur'ani annabawa sun wuce manzanni sun wuce saura magada annabawa su ne malamai mutanen kirki masu jagoranci kan littafin Allah hmm. kuma ina tabbatar maku duk wani malami da yake kira kan ƙur'ani to muna da tabbaci cewa wannan kiran da yake yi aiki yake wanda annabawa suka yi kuma yana yin aikin Allah kuma yana kan aikin da duk duniya ba mai daraja kamarsa domin Allah ya ƙure ma so shine ya baka annabta hmm. to yanzu annabawa sun kare sai Allah ya kure ma ƙauna kuma ya baka jagorancin al'umma ka shiga cikin addu'a annabi Ibrahim don annabi Ibrahim ya ce waje Allah muttaqina imama hmm. Allah ka sanya mu zama jagororin masu tsoron Allah to yau sai ga ka zanne cikin makaranta duk al'umman nan Allah ake gwada masu addinin musulunci ake nuna musu kuma kai ne jagora don haka kana kan hanyar da babu kamata amma gaskiya kai ba annabi bane kuma ba manzo bane duk yadda kake da girma duk yadda Allah ya daga ka to kuma muna girma maka, amma kuma gaskiya ta hika domin gaskiya ta kai ka wannan matsayin gaskiyar ta sa ake son ka gaskiyar ta sa muke kaunar ka gaskiyar ta sa ba mu so mu ji labarin ka taka kaya gaskiyar muke so gaskiyar dalilin take ba mu so mu ji hukuma ta takura ma mun yi so mu ji kana yada addinin musulunci to dan haka muna kaunar ka ɗari bisa ɗari kuma muna so kan wannan aikin yayi ma jagoranci har zuwa aljanna amma wallahi kai ba manzo bane kuma kai ba annabi bane amma kai mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne amma kai ba manzo bane kuma kai ba annabi bane to wasu kuma sai suka yi suka raba suka ce a'a mu ba annaba bane amma mu manzanni ne manzo daban annabi daban a'a kai malami ne kawai mai daraja kuma mai mutunci kuma mai kima kuma mai tsoron Allah mai karantar da littafin Allah saboda haka amma zancen annabi ba shi bane zancen manzo ba shi bane amma za mu bi ayoyin Qur'ani su gaya mana haka na farko shi annabi abinda ake kira manzo da manzo da annabi duk abu ɗaya ne amma za mu bi ɗaya bayan ɗaya in ma baka gane ba je ka suratul hajji wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin hmm. illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati kuma da aka ce wa zukur bil kitabi musa innahu kana mukhlisan a wata qira'a mukhlasan sai ya ce mi wa kana rasulan nabi'a rasulan ne kuma nabi'an ne kenan manzo shine annabi annabi shine manzo annabi'u mai bada labari daga Allah ar-rasulu wanda Allah ya aiko amma za mu bi bayanin ɗaya bayan ɗaya kafin mu je bayanin sallah na farko shi manzo saƙo Allah ke badawa ya ce a kai mawa ne sai ya ambaci suna ne ya ce ku kai mawa ne ina fata an gane wala ƙadar salina nuhan ila ƙaumihi hmm. Allah ce mun aika nuhu zuwa ga mutanensa ji suna hmm. kuma wa ila samudan akhahum salihan Allah ne ya aika ce wa ila da a salihan wa ila adin akhahum huda Allah ya ba da saƙon ya ce a kai mashi hmm. wa ila madyana akhahum shu'aiban kenan Allah zai bada saƙo ya ce ku kai mawa ne kenan shi manzo ne na wannan saƙon da aka bashi ga littafin shi shi ma annabi muhammad shi yasa aka ce wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahidan man yudi'ir rasula faqad da Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza wa yaquluna ba kenan shi manzo Allah ne ke aiko shi shi yasa kuma Allah ya ce su manzannin lokaci zai yi su wuce shi yasa ya ce rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu mm. wa rusulan lam naqasuhum alayka wa kallama Allah Musa takliman sai yace mi yace rusulan mubashirin wa munzirin yace li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun sai mi ba'da rusuli bayan wucewan manzanni ashe wuce za su an yi su har sun wuce ba'da mm. ya sun wuce an san dai ba'da rusuli mm. bayan wucewa su in ko kace to ai tun da ƙur'ani nike karantawa kuma saƙon Allah nake haɗi don haka ni manzo ne to wannan ɗalibin na zanne wanda kake gaya mawa shi ma manzo ne duk ɗaliban da ke wurin kowa ke na manzo ne tun da ka gaya masu sun riƙe <laughs> ina fata an gane kenan ya zama duk wanda ka gani yana yawo kowa duk wanda zai iya jan aya ko da guda ɗaya ce fassara shi kenan ya zama manzo hmm? to shi yasa manzannin Allah ce wasu mun baka labarin su wasu ba mu baka labari ba ashe Allah ke bada labarin ya ce wane manzo ne shine ma'anar wayan wannan ayat warsulan qad qasasnahum alayka hmm. wasu mun baka labarin su ashe Allah ke bada labarin ya ce wane manzo ne da certificate din su kuma sannan a ka'ida shine sai in manzo yana da wani abu da ya kawo wa al'umma shine ya zama manzon ina fata an gane domin akwai manzo na istilahi na shari'a akwai manzo akwai rasuli na yare na larabci kamar yanzu da aka ce wa qalal malikutu ni bi hmm. falan ma hur rasulu kaga ar-rasulu nan wanda aka aika ne amma shi aikin da aka yi mai wani ne an aika ne ya je ya kira annabi yusufa kuma ar-rasulu ne ina fata an gane kuma lokacin da wannan mata ta yi aike zuwa ga sulaimana wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin hmm. sai ta ce fa naziratun bima yarji'ul mursaluna hmm. al mursaluna anan su wane ne su ne ma'aikan waɗanda ta aika hmm. to amma a istilahi na shari'a kai kana kallo nan ka san me yasa aka ce musu ar-rasul wannan kai ya sake mana surutu wannan me yasa aka ce musu al mursaluna me aka aike su da shi wannan hadaye don haka akwai yare na istilahi na shari'a akwai yare na luga kamar yanzu misali sai na ce maka taimama kaga taimama a istilahin shari'a wani abu ne wanda in za a yi sallah ake zuwa a je a buga ƙasa a shafa ma huska a shafa ma hannu a tashi a yi sallah don an rasa ruwan alwalla shine aka raɗa mai suna taimama amma a istilahin shari'a amma a yare na larabci menene taimama a'a a luga ta larabci ba shine alwala ba a lugar larabci shine nufi kawai shi sa Allah ce wala mul khabisa wala mul khabisa min hutun biqun Allah ce wala mul khabisa min hutun biqun kar ku nufi mummunan abu ku ce za ku ciyar daga gare shi ko ba haka bane gani salmanu <laughs> kenan taimama nihi ne amma a istilahi na shari'a fa a istilahi shine wannan buga ƙasa a shafa shine a matsayin taimama a istilahi shari'a amma a yare sunan shi nufi don haka shi ma rasul ko yanzu zan ce arsaltu na risala na aika maka sako don haka a yare na larabci ana amfani da kalmar sako idan akwai wani abu da aka baka ka kai sakon shi amma kada ka mance a istilahi shari'a kuma duk wanda aka ce manzo to littafi ne Allah ya aiko mai duk wanda aka ce mai annabi littafi ne Allah ya aiko mashi shi yasa ya ce kanan nasu kanan nasu ummatan wahida kyau فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين Allah ce kanan nasu ummatan wahidan al'umma guda ɗaya ne fa ba asallahu da al'umma sun kasance ɗaya ba su san gaba zama balle yamma hmm. fa ba asallahu annabina sai Allah ya tada musu annabawa mubashirina suna masu albishir wa munzirina suna masu gargadi kuma wa anzala ma'ahumul kitaba hmm. sai Allah ya aika manzannin tare da littafi duk annabi yana da nashi littafi sunan littafin annabi muhammadu alkur'ani sunan littafin annabi musa attaura sunan littafin annabi isa injila sunan littafin annabi dauda zabura algafata malam kayya sunan naka littafin ma'ahumul kitaba duk manzo da littafi ne hmm. kai ya sunan laka littafi in ka ce na ƙur'ani ne ajin mu ɗaya da kai ajin ka ɗaya da duk wanda ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ina fata an gane to yanzu sai a aiko mana littafi da ni da kai sai ka sungume ka ɓoye ɗaka ka ce man kai manzo ne hmm. Hmm. Hmm? kana da malami da ya karantar da kai don haka kai malami ne kuma babban mutum kuma mai daraja mai kima wanda ya san littafin Allah kuma wanda muke maka zaton alkhairi amma wallahi kai ba annabi bane kuma ba manzo bane yawa kuma ba maganan manzo a ciki domin babu littafi da aka baka sai qur'ani to shi kuma qur'ani nan ba kai aka ba ba nan ka tadda shi hmm. wa aka ba qur'ani annabi muhammad ina fata an gane Don haka wa an zala ma'ahumul kitaba to shi kuma annabta Allah ya gaya mana an rufe wa ma muhammadu ma kana muhammadu ma kana muhammadu na ba hadin birni rijalikum walakin walakin rasulullahi wa kadiman nabiyyin kaji Allah ce ma kana muhammadun a hadin min rijalikum annabi muhammad ba baban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba kenan annabi Muhammad ba uba ba ne, shi waye walakin rasulullahi shi ma'aikin Allah ne kuma wa khatiman nabi dan kada aje lahira maka ce baban ku ne shi za ka ce ba wannan aikin ya zo ba shi manzo ne in kai aiki da abin da ya kawo ka tsira kuma wa khatama a wata kira wa khatiman nabiyina kuma cikamakin annabawa ne daga shi annabta ta ƙare Hmm. to da haka shi ma manzo yadda Allah ya faɗa a baya cewa wala qadar na nuhan ila qaumihi hmm. wa ila samudan akhahum salihah wa ila a akhahum shu'aiban duk manzo akwai littafin da ake badawa a kawo mashi shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd hmm. ina fata an fahimta to saboda haka ina ganin za mu gangara kai tsaye mu ta ga sallah kafin nan kuma za mu ƙara buga misali kamar yadda can annabi sulaimana ake mashi shi ma dogon tarihi wanda ba aya hmm. wala kada fatan na sulaimana to shi ma annabi Dawuda ana mashi sai a ce ai annabi dauda wai eh, tisin wa tisin una na ajatan din nan eh, sai a ce ai wai matan wani ɗalibin shi ne yana da mata ɗari ba ɗaya sai ya gama ta wani ɗalibin shi yana so wai sai ya hau can saman gidan shi saman bene sai ya eh sai ya hangi mata can cikin gida matar wani ɗalibin shi sai ta burge shi gashi har ƙasa shine sai ya sabko ya ce to lallai zai ta da yaƙi sai ya sa shi shine kwamandan yaƙin shi wannan ɗalibin yawa saboda ya aka kashe shi sai zo ya auri mata hmm? wai da ya zo ya shirya yakin ya tura shi ne sai wannan mala'ikun suka zo suka yi mashi ishara to duk ba wanda Allah ya ko ba wanda ke ha'inci don wannan abin ha'inci ne hmm. kuma mugunta ce hmm. wannan sai mugu dan masara hmm? to wannan tarihin dukkan shi ƙarya ce baka ba aya me ya faru wahal taka na ba'ul khasmi iz tasawwarul mihira. Hmm. abin da ya faru Allah zai bashi matsayi ne sai ya mashi jarabawa jarabawar da ta faru kuwa wahal ataka na ba'ul khasmi iz tasawwarul mihira. shin labarin masu musu ya zo maka lokacin da suka tsallako garin masallaci hmm. iz dakhalu ala dauda lokacin da suka tsallako wurin dauda suka shigo mashi fafazi amin aminhum ya ji tsoron su kalu hmm. la takhaf suka ce kakka ji tsoro khasmani baga ba'duna ala ba'din musu muke sashi mu zuwa sashi fa Baina na bil haqiqa kai mana hukunci na gaskiya mm. wala tushidid karka ketar iyaka wahadina ila sawa Israr ka dora mu kan titi na daidai yace inna haza akhi wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na ajatan yana da tunkiya 99 wali na ajatun wahidatun ni kuma ina da tunkiya daya amma fa qala akafilniha sai ya ce lamunce min wannan tunki ina so ka ban ita kuma wa azzani fil khidab ya buwaye ne wajen magana ya hini baki to yanzu anan da ya tambaye shi tunkiya ɗaya akan ya je ya haɗa da tunki shi ta cika ɗari hmm. a nan wurin abin da ya kamata annabi dauda ya yi shi ne ya tambaye shi ya ce kai bayanin da ya yi haka ne an yi haka hmm. tun da mai shari'a ne to ana koya ma dauda cewa in za a yi shari'a sai ka tambayi bangarori biyu shi kuma mai maimakon ya tambayi ɗayan ɓangaren ƙala sai ya ce na maka ya cuce ka bi su'ali na ajitika ila ni a akan tambayar da ya maka ta tunki tunkiyarka guda ya haɗa ta zuwa ga sauran tumakin shi sai yanki hukunci da maganar mutum guda sai ya ci gaba da ƙarin bayani yana cewa wa inna kasiran min al-khulafa'i lalle da yawa daga cikin abokan huda la yabghi ba'dhum ala ba'd sashin su yana cutar sashi hmm. illa allazina amanu wa amilus salihat sai dai masu imani waɗanda suka gina abinsu don Allah ya ce amma wa ƙalilun mahum kaɗan ne daga cikinsu ya gama yanke hukunci sai ga cewa bai bai ɗayan sashen ba Wa zanna dawudu eh, sai dauda ya yi zaton ya tabbatar saboda anna ta biyo bayan zanna hmm. anna ma fatan nahu Lallai hakika mun jarabce shi ne fastagfara rabbahu sai ya nemi gafara ubangijin shi wa kharra raki'an wa wa kharra raki'an hmm. ya fadi yana mai ruku'u wa ana yana mai mai da lamari ga Allah fagafarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab hmm. Allah ce sai muka gafarta masa to dalilin an mashi jarabawa ya iya shari'a ya koyi sai an bincike bangare guda biyu sai Allah ce to ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab eh ne sai Allah ce to kai dauda mun sanya ka halifa a bayan kasa shi yasa Allah ce wa shadadna mulkahu hmm. mun karfafi mulkin shi wa atainahu hikimata muka ba shi hikima wa faslal kitabi da rabe magana duk inda rikici ya mutse mun mai ne da ya je sai ya ce a tambaye kowane bangare da ya fara bayani sai kowa ya gane hmm. Hmm. <laughs> saboda haka wannan labarin babu shi ga na ƙur'ani shine gaskiya to mana ciki ba maganan mace ko zane babu wurin ma zane zane babu balle ka kawo maganan mata haɗari ko kallabi babu dan kwali dai babu shi wurin to mu tafi wajen labarin sallah sai mu gangara wajen magana sallah wato akwai wasu su kuma da kaje kasar bauchi za ka same su su sai suka ce ma ɗungurin ba sallai ma duka aka ce me hujja ku suka ce wa aqimus salata ya ce ku tsaye da sallah wa atu zakka ku bada zakka saboda haka ku ba sallah ku yi zakka hmm. <laughs> sai suka aje sallah sai dai su yi zakka eh wa aqimus salata ku tsaye da sallah eh kama wai a tsaida a bayi wa zakata amma ita zakka ku bada karamin sani to kenan da Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaida shaida tsakanin ku ga Allah kenan kake shaidai to wa aqimu wazna bil qisdi wa la al mizan sikeli din nan shi ma shikenan a bar awo zaka iya kaima mutum dinki kace malam ka tsaya kai man dinki mai kyau ka tsaya din kenan kana nin kai yi Karamin hmm. sani sai ma suka ƙara kawo wata aya suka ce inna aradana lamanata inna aradana lamanata ala samawati wal ardi wal jibali hmm. fa منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا wannan amana sai suka ce sallah ce wai Allah ya ɗora sallah akan samai da ƙasa fa baina an yi minha inna ala samawati al-ardi wal jibali mana akwai dutse hmm. wai fa baina an yi minha sai suka ki ansa wa ashfaqana minha suka ji tsoronta amma wahama halal insan sai mutum ya dauki sallah ya ci gaba da yi domin hu kana zaluman jahula shi mutum azzalimi ne jahili ne saboda haka suka ce da ka ga mai sallah to azzalimi jahili kenan hmm. kaga wannan rishin sanin larabci ya cuce su ya kai su ya baro kuma abin da ya sa maganan nan ta zancen al'umma su tashi su ilimi wallahi lazimi ina yin ta iya tsakanina da Allah domin wannan abinda duhun da al'umma suka fada dalilin rishin jin larabci kwata-kwata wannan abun ya cusa mutane cikin barna ta ƙarshe da sunan addini ka duba rishin sallah nan muka kawo muku waɗanda suke shan giya wa min samaratin wal a'nabi kuma da gaske ne ga sunan birjin akwai su wanda suna ganin in sun yi ma sun fassara wannan aye za su je su yi tatul ga kuma qur'ani hannu su da qur'anin akwata sai hmm. su kansu sai an ɗauko su an maido su wallahi azimi ga sunan wuri wuri yanzu da ka tsare ni sai kai ka duk inda na san suke hmm? kuma da kamar wani ne can arne wanda bai yarda da littafin Allah ba shi kenan wannan dama abincin shi ne hmm. amma karancin ilimi wallahi karamin sani kukumi ne kaga dai yanzu iya da ka bar sallah kwata-kwata ba gara ma ka koma kowane irin dan hadisi ba duniya to da kaji muna cewa a tashi a ilimi da gaske muke abun saboda mi saboda bangare bangare ne yanzu wannan abubuwan da muke tabowa aqidu ne na al'ummomi daban-daban kashi-kashi ne iri-iri me dalili karamcin ilimi amma ina tabbatar muku in za a miƙe tsaye a karatu da gaske ba wai da kawa da ɗaukar fasara ka ɗauki kai malami ba ne ina tabbatar maka in za a tsaya a ilimi duk wani bambanci da ke akwai tsakanin yan uwa na imani da Allah cikin cikin ɗari sai ya koma tisa'in hmm. dalilin mi saboda ƙur'anin nan faɗaya ne kuma larabcin nan ba dabo ba ne tun da an ce da larabci aka sauka da shi da kasar larabcin aka ce kaza kaza ne ina fata an gane to wannan bangare guda kenan wanda suka ce mi ba ta kwata kwata hmm. to wasu kuma sai suka dan sassafta abin suka ce akwai ta amma a ɗaya ce irin yan yanka ki da sauransu suka ce akwai ta amma a ɗaya ce wai me dalilin su sai suka ɗauko irin su zanna dawudu din nan eh suka ɗauko nan inda dawuda din nan ya aikata abunda da Allah ya mai jarabawa to wa kharrara ki an wa'ana ai sai ya faɗi ya ruku ko hmm. ai wani abu ne na laifi hmm. kuma Allah ya fi masa sai su ɗauko labarin dauda su ɗauko kuma labarin sauran annabawa duk inda suka taɓa samun kuskure allah ya yafe masu suka yi sujada suka mai da lamarin ga allah sai suka ce to ɗaya ne to kenan in haka ne kenan sallah ta zama sai in kayi laifi kuma a rayuwa sau ɗaya za ka yi ta don wannan da shi dauda ya yi ta ne sau ɗaya a rayuwa shi ma kuma ga dalili wani abu ya allah ya yafe masa hmm? saboda haka kenan sai wasu suka dawo suka ce nawa ce daya bayan wanda suka ce babu sai mu je sai waɗanda suka ce a biyu ce hmm. wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ba'ibatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslatahum wannan sallai suka ce to manzo Allah yayi raka'a biyu ne su ma wadancan kuma mu daga ba suka zo suka yi raka'a biyu dan haka kowa biyu zai rika yi <laughs> ina fata an gane ana nan sai wasu kuma suka ce a uku ce aka ce me dalili suka ce ga aya Kulinna ma a a'izukum bi wahida hmm. ina muku wa'azi da abu daya an taqumu lillahi masna wa furada shine ina muku wa'azi ku miƙe tsaye ku yi biyu sai ku zo ku yi daya nawa kenan hmm. to shi kenan sallah ce sun mata tafakkaru eh ko arama ka kawo shawara cewa kowace aya aka ja to a fassara yadda take mana hmm. haka to karanta mana kullun ma a'izukum din yace mi qul innama a'izukum biwahida qul Allah ce ga ya musu innama a'izukum ina maku wa'azi biwahidatin da abu daya tanin tan me abu dayan nan wane kai gwani salman eh kulin na ma a ina maku wa'azi bi wahidatin da abu daya Hmm. wannan ana wa kafirai magana ne waɗanda suke cewa annabi muhammad taɓuwa hankali gare shi innaka na majnun hmm. suna cewa kai mahaukaci ne sai Allah ce a'a innama a'izukum bi wahidatin ina muku wa'azi da abu ɗaya me abu ɗayan an taqumu lillahi ku tsaya tsakaninku da Allah masana ko ku bibi ku tsaya wa furada ko kuma kowa ya je tsaya shi kaɗai in kun tsaya summa tafakkaru, sai ku yi tuntuntuni za ku tabbatar da cewa ma bi sahibi kun min jinna annabi bai da takwa hankali in huwa illa nazirun lakum bayna yaday azabin shadid mai gargadi ne <laughs> kenan ana muku azida abu daya wani ne abu daya hmm. an taqumu lillahi masana wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna cewa ina muku wa'azi da abu ɗaya shine kowa ya je ya tsaya ku tunani ko kowa ya samu abokin da zai tunani ko mm. kuma kowa ya tsaya shi kadai in kun tsaya mi za ku ba shiru za ku ba summa tatafakkaru sai ku tuntuntuni za ku tabbatar da cewa ma bi sahibikum min jinna Eh, zai tabbatar da cewa ba ku da manzon Allah bai da tabo hankali in wa illa nazirun lakum in dai azabin shari ina fata an gane to an ce sun mata sallu sun mata tafakkaru kuma cikin wannan jerin in ka jera haka je kan ma bi sahib kuma ko sadi ba za ka samu ba sahib kuma na sadin nan shi kuma na aboki ne balle haka yi sallah a wurin ina fata an gane to mu yi gaba sai wasu su kuma suka ce eh sallan nan yadda kowa ke yi haka za su yi asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu hmm. la'asar hudu magariba uku isha'i hudu asuba biyu amma ya za su rika yinta za su rika yinta da sauri sauri da sauri a ruku a sauri a dago a sujada aka ce me dalili suka ce su mu'minai yufuna bin nazar suna cika aikin Allah ne da gaugawa cikin hanzari Eh, cewa mumine suna cika aikin Allah cikin hanzari shi kuma nazaru ba hanzari ba karanta mana ayi mumine aka ce na bin Yufu na bin nazri wa yakhabuna yawman kana sharruhu mustadira Allah ce su mumine suna cika alwacin da suke duk sanda suka ce za su yi abu to za su cika wannan alwashin da suka dauka domin waya khafuna suna jin tsoron yawman wani wuni kana sharruhu matsalar wunin mustadiran a rubuce take kowa ya karanta a cikin izawaka ya karanta cikin arrahman ka karanta cikin qur'ani mustadiran tana na rubuce dan haka annazr dinnan nun guda ce da zal da ra shi yasa Allah ce wa ma an faqatu min nafaqati وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من na فإن الله يعلم Allah ce wa ma anfaqatum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na wata ciyarwa aw nazartum ko kuka yi alwashi min nazarin na wani alwashi shine kai alwashin cewa zan yi kaza an gane ma'anar annazur ko shi yasa matar imrana iz qala timratu imrana iz qala timratu imrana rabbi inni nadartu laka ma bi badni muharrara kaji addu'ar da matar imrana ce tace inni nazartu laka iri ɗaya ne ba nun guda zalra tace nayi alwashi ina fata an gane shi yasa maryam aka ce fa in ma tarayinna min al-bashari ahada fa in ma tarayinna min al-bashari ahada fa quli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kaji tace inni nazartu lir-rahmani sawman nayi alwashi na kamewa tsakanina da Allah mai rahama don haka falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana da wani mutum ba yau <laughs> kenan nazartu mine ne alwashi da haka ba yi na bin ba bane ba yubu ba gaggawa sallah bane a'a suna cika alwashin da suka dauka tsakanin su da ubangijinsu. su in mumin ya ce zan yi kaza to zan yi wasu kuma sai suka ce to ita sallar nan haka take yadda kowa ke yi haka za su yi amma hujjar su sallai sai suka ce tana cikin fadin <laughs> suratul fadin hujjar raka'o'in kenan karanta mana muji alhamdulillah alhamdulillah badir samawati wal ardi jaidil malaikati rusulan li ajni hatim masne wasul wa ruba yazidu yazidu bil kalki ma yasha inna allah ala kulli shay'in qadir to bari mu fassara aya sai kuma mu bayanin da yawancin mutane suke yi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya ƙagi sammai da ƙasa ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku a matsayin ma'aika su mala'ikun nan uli ajnihatil ma'abuta fukafukai masna bibiyu wasu da uku uku wa ruba'a da hurhudu sai ya ce yazidu fil khalqi ma yasha'u yana ƙarawa a cikin halitta yadda yake so don haka wani zai iya samu fiye da haka don haka kenan da aka ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi sai da yace ja'il lil mala'ikati aka faɗi sunan ana maganan mala'iku ne wasu suna da fukafukai ga adadin su wasu bibiyu wasu uku uku wasu hurhudu to anan wasu da suka dauka maganar sallah ne idan ka ce ja'il lil mala'ikati rusulan uli ajnahatin masna bibiyu kenan sai ka dauka wannan biyu sallah ce ta mi asuba to wasu lasa uku to ye ya zama daga asuba sai mi sai magarba kenan hmm. wa ruba'a sai mi hudu a a dai isha ya yi magarba me ake jira kenan akwai sallar azahar a tsakani akwai la'asar kuma sannan kada ka manta idan ka ce ja'ilil mala'ika rusulan nan kalma uku ba aka samu masana wasu lasa wa ruba'a ita kuma sallah lokaci nawa ce lokaci biyar ce in kuma ka ce masana biyu sai ka ce to ka ɗauki biyun nan ka ba ɗaya juma'a ka ba ɗaya asuba wasu lasa ka ba magariba ita guda ɗaya ka ba ta kenan wa ruba'a kuma sai ka ba isha'i ka ba azahar ka ba al'asar an ya ba ƙwara kuma cikin alhamdulillah fatir samawati tun daga nan har zuwa aya biyar ba sadi balle ya magana sallah don haka ina baka shawara ka bi hanya wadda take bulewa kuma me zai magance wannan abun karatu karatu shi zai magance abun shi yasa muka ware sallah muka bata lokacinta muka karatu kashi biyar wanda ke da alaƙa da sallah zalla kuma baɗi ne cikin ƙur'ani kuma idan Allah ya kawo waɗanda suka fi mu ilimi to muna murna da su muna fatan Allah ya kawo su shi yasa muke tashi muke so a tashi a ci gaba da ƙara ilimi. mu fatan mu ɗaliban da muke karantarwa su zo su zarta mu ilimi wani abin da muka gaza ganowa su gano shi shi yasa muka ware karatu muka yi shi mai taken sallah a ƙur'ani kuma muka ware reshe ya juye da muji ya kashi biyu da wanda muka gidan rediyo Amerika kan sallah da wanda aka yi kano kan sallah da kuma ta faru ta ƙare na ɗaya da na biyu wanda duk muƙabala ce aka tattauna da duniya a kan sallah saboda haka ina kira ga al'umma mu tashi tsaye mu ƙara karatu ina tabbatar mana muna da lokaci tun da ba mu mutu ba kuma mu iya mu wanda muke iya yi kuma mu sa 'ya'yan mu su yi domin ba wata da'awa na gaya muku mai karfi irin da'awar Qur'ani wallahi idan kai ilimi na Qur'ani na tabbatar da zaka daga yatsa ka kalubalanci duniya kuma ba yadda za a yi da kai saboda gaskiya ka rike yanzu shiri muka bullo da shi na hankali shi ne gani yau asabar ɗinnan muka kawo hadisi na sittin. bayan mun yi shiri ne a gidan rediyon Amerika nan kimla fm muka kawo hadisai guda goma wani karatu mai takin hadisi daga bili muka ce in akwai malamin da ya isa ya ce tunda kun ce hadisai suna fasara aya muka ce to muna kalubalantar malaman duniya ga munan gidan rediyon Amerika. duk wanda ya san cewa waɗannan hadisan na buhari da muslim sai da muka kawo manyan littattafan hadisai na duniya muka ce wanda ya isa ya kawo wannan hadisan ya kawo ayoyin da suka fasara ingantattun hadisan waɗanda malamai sun yarda da su duk duniya ta gaza kuma kuna da karatun kuwa nan dalilin haka muka bullo da wannan shirin muka ce to duk asabar Kau za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya karyata muka ce za mu kawo hadisi ɗari matukan muna raye to yau daga muka fara shirin yau sati sittin daidai yau ɗin nan wannan asabar ɗin nawa ga wata yau eh ban yadda ba 24 haba oh ina da dalili dat ina ma 24 na ce sanda zan yi karatu to dalili saboda jiya za mu yi karatun ruwa ya hana mu jiya 24 saboda haka yau muna 25 wanda ya saurari wannan karatun daga farko ma zai ji na ce 24 don haka mistake ne 25 ga watan biyar shekara 2019 in ji malaman tarihi to yau sati sittin muna kawo hadisin nan duk hadisi za mu kawo shi mu kawo aya da ya kareta mu tulla a intanet duk duniya mu ce in akwai malamin da ya isa kowace kungiya yake kuma duk duniyar da yake muna neman sa har yanzu ba mu samu malamin da ya tako ya zo ba hmm? kaga da'awar qur'ani kaɗai za ta yi wannan idan wani hadisi kake da su sai ka gama shirya karya wani ya zo da wata karya ya rusa taka saboda hadisan na wurinka ka sani baka san an kirkiro wasu can ba mm. qur'ani ko mun san duk duniya ɗaya ne to saboda haka ina jawo hankalin al'umma mu tashi tsaye akan neman karatu karka yadda ka gunka kanka na gaya muku mutum ɗaya zai gaba da wannan shirin shine wanda ya tattara 'yan almajiransa ya kuma gaya musu cewa shi ya fi kowa mm. kuma abu ɗaya zan gaya muku wanda zai taimaki da awar ƙur'ani zai ƙara taimakonsa shine a bambanta tsakanin sana'ar neman abinci taro da kobo da shi wa'azin amma matuƙar ka game su sai ka ba da matsala da ka game su sai ka ba mu matsala abin da muke so ya zama yadda annabawa suke harkokin sana'arsu ake masu gori to ya ake suke kasuwanci kai ma ya zama kana da hudda da kake samun taro da kwabo wannan kuma da awaye da kowa ya dauke sallah haka ka dauke ta yadda kowa ya dauke azumi haka ka dauke ta yanzu akwai mai yin azumin nan da niyya a bashi wani abu to shi ma haka a wa'azi yake duk wanda yake wa'azi da niyyar taro da kwabo bai dauke shi ɗaya da wannan azumi da muke yi ba wallahi yana bata maka shi lokaci bai da ladan wa'azi to idan muka raba abun ya zamto duk wanda yake wa'azi bai alakanta shi da taro da kobo ba ina tabbatar maku za mu ga ci gaban da ba a tsammani amma duk sanda za a kawo abin ci gaba in kaga zai taba ɗalibanka kila ba mamaki kai ka killace ɗalibanka ka ba su iyakan iliminka kuma ka hana su je wurin kowa su ƙara ilimi to daga nan zaka killace su gani suke in suka yi nisa gani kake in suka yi nisa su za su dawo su baka taro da kuma muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana abuwa ka yabe mana dukkanin kurakuranmu saboda haka zamu dakata anan sai kuma gobe in Allah ya yarda bi idnillahi ta'ala